Noma tushen arziki Noma Jama'a salamu alaikum Barkanmu da warhaka Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban ke gabatarwa Karma wanda baya shi ne ta da mu sanda na arzikinmu shi ne uwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku hirar da wakilin Nasira da Mail Hikaye ya da shugaban hukumar kafa shingayen yaki da hamada ta Najeriya, wato Great wall Sale Abubakar, kan irin ayyukan da suke yi na yaƙar kwararowar hamada a wasu jihohin Najeriya sha ɗaya. Kada na ja ku da nisa dai, Nasiru gare ka. Alhaji Sale Abubakar bari dawo da wannan tambayar da na yi ɗazu na yi wa babbar tsaraba da za ka faɗa musu daga wannan gagarumar tafiyar da kai wacce ta kai ka har ƙasashen turai cikin 'yan kalmomi mi mutane za su amfana ko najeriya za ta amfana daga wannan tafiyar da kai daga wannan tafiya da na yi mun zauna mun yi nazari kan cewa abinda mutane yake bukata yanzu a cikin yadda wannan tsari namu ya kamata ya zama kawai shine kan cewa ya kamata mu nemo iri na itatuwa waɗanda za a yi a sarrafa su a yi kasuwanci da su misali yanzu muna da aniyar mu sayi mu raba irin dabino miliyan biyar a kiyastawa da muka yi wannan dabino da za mu raba ma mutane a tsakanin shekara biyu uku in allah yadda za su girma za su soma ya'ya za mu raba mutane mai ishirin mai goma yanzu da ya samu kamar ishirin misali muna kyautata zaton akan cewa a kowane wata zai iya samun miliyan ɗaya daga gindi 20 na wannan dabino da za mu raba a eh, shekara eh, kuɗi kuɗi zai iya samun dabino na miliyan ɗaya da zai sayar a kowane wata amma dabino namu na najeriya shi sau biyu yake a shekara kuma mun gane akan cewa duk duniya a dabino sau ɗaya yake namu ne kawai yake sau biyu to a cikin wannan abin da muke so mutum zai samu mai gindi 20 zai iya samun miliyan goma sha biyu a cikin shekara akwai wani itace da muke so kuma shi ma mu kawo shi cikin wannan tsari ana kiransa pangomia pangomia wannan ana fidda mai a jikinsa man da ake fidda a jikin pangomia a sarrafa su a kamfanin da ake yin su man shafawa da wasu magunguna kuma yana da kuɗi a kasuwan duniya a yanzu haka shi wannan man pangomia din itace ne wanda aka dasa shi zai huto zai yi ganye fala-fala kuma in suka zube za su zama taki a ƙasa wannan zai kawo mana takin ƙasanmu za ta yi taki zai kawo inuwa zai kawo kuma kuɗi ga masu noman shi ga masu shuka shi Raji Sani bari mai da kai baya eh, da fa yadda mutane da yawa iri na ma suka ɗauka cewa dibino duk wanda ya shuka to eh, ina jin sai dai jikokinsa ne za su ci gajiyar dibinon nan ba shi ba shi yasa ake cewa ma dibinun da muke gani dinnan muke amfana da su kakanninmu ne suka dasa ba mu ba ma naji ta ce akwai irin da ma shekara biyar kawai za a fara cin gajiyarsa ai wato malam nasiru ilimin kimiyya ya yi nisa a duniya yanzu akwai wanda za ka dasa shi kana tsinkama kai kana saman yana kasa da kafi shi matsayi dabina za ka so yankan 'ya'yan shi amma variety da muke da shi shine yanzu akwai abubuwa da aka yi musu sosai wanda za dibino zai tsoro wanda aka shuka iri shekara uku zuwa hudu ya zama full ya girma ya soma a yin 'ya'ya kuma zai 'ya'yan nan sau biyu a cikin shekara kamar yadda na gama kiyastawa da muka yanzu fi wannan seedling da za mu raba na irin dabino da za mu raba na na ce ma muna so mu raba kamar miliyan biyar dinnan a cikin wannan planting season inda za mu shiga a lissafin mu shine a shekara za a iya samun biliyan ɗari biyu da sittin na naira in aka zo aka yi girbi kenan za a ce koya ne eh, aka tsinki wannan dubinan na wannan shekara. zai kawo cikin economy cikin tattalin arzikin mu zai kawo mana biliyan ah, biyu da sittin biliyan 260 na naira to in haka ne su waye ne za su amfana da misali in wani yana kallon ko yana sauraron wannan zantawar yana so kuma ya samu wannan irin eh, kuma miliyan biyar ne yan najeriya wajen mutum miliyan 200 ya za a yi to akwai inda muke ayyukan jihohi guda goma sha ɗaya wanda muke da alhakin aiki a wajen kuma wannan dabino da muke da shi wannan ina ma magana abin da muke da shi a ƙasa ne yanzu kuma ba wai a an ce shi kenan illa iyaka kuma ba za mu sake yin waɗansu sirrin sun ba ne duk muna kai za mu yi sirrin muna yi muna rabawa ba kuma kowa ba ne zai samu a lokacin da yake bukata tsakanin da Allah domin muna yi ne abin daki-daki ne aka raba wannan to wanda bai samu ba kuma zai shiga waiting list aka zo aka yi raising ba ɗaukan lokaci mai yawa yake ba su ma sai a sa su amma ya kamata ka gane akan cewa a wannan shekarar muna so mu yi miliyan biyar ne sabon shekara da za mu shiga miliyan biyar muke so mu yi in muka samu dama kuma muna so mu kara ya zama na fiye da haka wato dai kamar biyu ma yake son a ci ga kare yanayi ga samun kuɗi insha Allah Ah, sai wannan kuma ganyen shi ma kara mana haske wanda yake samar da taki din nan daga ƙarshe eh shi pangomiya wato ana amfani da pangomiya domin man da ake samu a jikin shi man nan ana amfani da shi a cikin ah, ana kiran shi green green oil kenan ko wanda za a sa shi ah, ba shi da illa a cikin Eh, abinci da da dai ba baya bata baya bata yanayi misali eh, za a iya sa shi ya zama man jirgin sama mm-hmm. in jirgi ya tashi irin hayakin da yake fesawa na irin wannan man ne to shi ba zai illa a cikin abin nan ba eh, domin green abin nan ne to shi ma da ya fito daga jikin tsirrai ne da haka ba za a samu matsala daga gare shi ba irin man da aka tono na ƙasa ba ne Eh. to yanzu tun kuma kuma kan abu na karshe hmm. wacce zan tawar da muka yi mutane sun nuna shawarar maganar carbon credit din eh. ah, sai na ga suna neman su samu karin haske saboda akwai maganar samun dala daga waje wani karin bayani za a musu kara gane abu karin bayani shine muna neman su hada kansu a matsayin kungiya-kungiya su yi shuke-shuken akwai kala-kala shuke-shuken da muke da su akwai orchard wannan shi ne kamar kayan lambu akwai kuma ah, agroforestry wanda za a hada ne za a yi itatuwa za a shuka wanda zai ba da inuwa din akwai kuma wanda za a saida kamar katako misali za mu shuka itatuwan da za su ba mu katako abin al'ajabi kuma guda ɗaya shine wannan tafiya sai muka samu waɗanda muka yi samu zamu yi haɗin gwiwa da su akan bambu bambu wani irin itace ne wanda anan muna kiran shi gora ko? Eh, eh, to bambu din nan akwai kala-kalansa don a ingila na tafi wani kanti ma da na je na tadda ana yin kayan tufafi da wannan gora hmm. in an sarrafa shi ana yin takarda da shi ana yin abubuwa da yawa haddarsu kuma kayan bambu din yana da tsada ma domin shi abu ne mai kyau ya fi auduga ga masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin shugaban hukumar kafa shingayen yaƙi da hamada ta najeriya sale abubakar da wakilin munasara da mel hikaya sai kuma fiona na duduwa mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.